takara ne shi honorable mahmud bangaje daga unguwar damba gusau wanda aka taro shi bayan shigo shigarin gusau aka taso tun daga titin eh, damba har zuwa cikin gari bisani aka zagaya titin tudun wada aka zagaya titin sabon gari zawiya da titin gamin hawa da zai sauransu kuma alhamdulillah dai kamar yadda kuke kallo da tazan al'umma ne wanda sun nuna mai kauna da soyayya ba don kuma don nuna eh, jin daɗin su bisa ga wannan cigaba kuma gashi nan dai yana ɗaga ma al'ummar wannan gari na gusau na wannan yanki wannan wat kwara biyar sabon gari tudun wada ma dawaki galadima wayanda suka zo nuna baya a su kuma kamar yadda kuka sani wannan jam'iyya dai ta shahara tun wannan zamani na malam aminu kano kuma yanzu yake neman goyon baya kamar yadda yake bayani ko ko yake cewa duk jam'iyyar da zaka zaɓa to abin da zaka yi to ka muka faɗa muku gashi nan dan takarar yana sanye da kaya farare da fula ja kuma wannan kaya farare da fullaja tana nuna alama ta jam'iyyar prp kenan mai alamar makulli mai alamar budewa. kuma wannan hula tana ɗaya daga cikin ja da ake gani cikin tuta ta wannan jam'iyya wannan fara ma shi ma yana ciki to alhamdulillah dai gashi nan yana ci gaba da ɗaga ma al'umma hannu bisa ga jin daɗin shi da kuma nuna mu baya da kuma goyon baya wannan wat kwara biyar a cikin garin kuma wannan dan takara dai kamar yadda muka faɗa maku. dan takara ne wanda ya yi alkawari zai sadaukar da albashinsa gaba ɗaya tun daga farkon hawansu har saukarsu shekara hudu wanda ya yi alkawari zai ba da su ga marayu wanda shi ba abun da zai yi da shi albashin dan majalisa kamar yadda aka buga kusan dubu ɗari takwas ne da wani abu wanda ya an kai calculation kusan naira miliyan hudu da wani abu su ne dan majalisa zai ansa tsawon shekara hudu kuma kusan naira miliyan dai kudi ne zai ansa kuma alhamdulillah dai kamar yadda kuke gani shi wannan dan takara ya samu tarbo kama daga yara matasa manya da sauransu kuma cikin tawaga akwai 'yan uwa da abokan arziki wayanda suka koya musu bayar abin sha'awa ma a cikin wannan tafiya kamar yadda kuke gani akwai 'ya'yan jam'iyyar pdp akwai 'ya'yan jam'iyyar apc wayanda suna ɗaya daga cikin wayanda su ma suka raka mai baya kuma zan iya cewa wannan batu kamar yadda aka yayi na cewa bana za a yi zaɓe na wake da shinkafa na nuna duk wanda ya cancanta a kowace jam'iyya yake ya a zaɓe shi ba tare da an yi sak ba kuma kamar yadda kuke kallo yanzu haka muna a kan titin damba inda muka taso tun daga damba har zuwa samuru kusan mun ɓata awanni da yawa ba don komai ba saboda irin cunkoso da motoci da mashina na nuna goyon bayan su bisa ga wannan dan takara kuma insha Allah daga wannan titi za a wuce a eh, titin kasuwar kanawa daga bisani a bulla tudun wada daga bisani a fito tudun wada a shiga randa bawul ta bello bara'u daga nan a bi tsofar kasuwa daga tsofar kasuwa a bi ta gidan sarki daga gidan sarki a bi ta zawiya daga ta zawiya a binnin ruwa daga ta binnin ruwa a dawo cikin gari a ƙara shigowa bakin total government house da bisani a ɗauke zuwa filin taron da za a gudanar da wannan taro kuma inda shi wannan ɗan takara zai bayyana ƙuduroransa da kuma irin alƙawullan da yamma wannan yanki idan allah subhanahu ta'ala yasa aka zaɓe shi a 2023 to alhamdulillah dai kamar yadda muka faɗa muku kuna tare da wannan tasha ta yanar gizo tare da ni mai gabatarwa yusuf hashimu sani inda za mu kawo muku wannan shiri kai tsaye ta akwatunan talabishin ɗinku na yanar gizo kama daga youtube instagram tiktok whatsapp telegram da dai dukkan wata kafa ta yada bayanai na zamani ma'ana new media ko kuma wadda aka fi sani da social media to alhamdulillah dai kamar yadda kuke kallo gashi nan dai dan takarar na ci gaba da daga hannu yana dagawa hannu ya tsabi ma'ana wannan ya tsabi da ake nunawa alama ce ta dan makulli makulli ne makulli ne ma alama ta budewa za a bude wuri a shiga kuma za a bude a kawo gyara kamar yadda to alhamdulillah dai yanzu haka muna a nan samuru inda wannan tawaga ta taso ta kuma nuna goyon bayansu da kuma baya ga wannan ɗan takara kuma wannan ɗan takara tsohon malamin makaranta ne kuma tsohon manajan banki ne kuma tsohon ɗan gwagwarmaya ne kuma tsohon shugaban ɗalibai ne wanda ya san siyasa ciki da bai kuma alhamdulillah dai gashi nan kamar yadda kuke kallon shi dai yana ci gaba da daɗaɗa yana ci gaba da ɗaga hannu ga magoya bayansa a wannan yanki kuma insha Allah idan kuka biyo mu za ku ga yadda wannan taro ko kuma wannan zagayi ya gudana ku ci gaba da kasancewa tare da mu da ku ƙagara to kamar yadda muka faɗa maku al'ummomi dai ne wayanda na wannan yanki na ƙaramar hukumar mulkin gusau jihar zamfara kuma inda suka fito dandazonsu 'yan uwa da abokan arziki kama daga 'ya'yan jam'iyyar pdp apc waɗanda suka fito nuna goyon bayansu wannan ɗan takara dai bai adawa da kowa za mu iya cewa kusan shi guri ne duk jam'iyyar da za ka zaɓa guri ne ka yi zaɓe na cancanta kuma ka yi zaɓe na wanda ya dace bai hana ka ka zaɓi duk fatin da kake so ba amma idan ka zo zaɓen gusau ta ɗaya to ka tabbatar da ka zaɓi wannan jam'iyya ta PRP ma'ana ka zaɓi Malam Mahmud Bangaje Gusau kuma alhamdulillah dai shi nan dai kamar yadda kuke gani dandazan al'umma ne suke ta nuna goyon bayansu da kuma mubaya'a ga wannan ɗan takara kuma alhamdulillah dai gashi nan dai mutane na ta ɗaga hannu maza da mata suna ta cewa sai mamu ya sai mamu da idan za ku hango shi ga ya can shine adda jaddara wa ana da kuma yana sanye da kaya farare alama ce ta jam'iyyar PRP kuma alamar tutar jam'iyyar PRP ko da ma ja ne da fari kuma su ne kayan da yake zanye da su alhamdulillah dai gashi yana daga hannu dai ma yana dan taka rawa yana dan tattakawa dan dai ya nuna Eh, cewa shi matashi ne kuma matasa ya dace a basu dama su jagoranci al'umma gashi nan da yana cigaba da daga hannu ana cewa sai mamuda sai mamuda sai mamuda to wannan titi dai kamar yadda kuke kallo dai yanzu dai mun haɗo titi na tudun wada inda yake ta samun goyon bayan al'umma maza da mata yare da manya na nuna goyon bayansa ku ci gaba da kasancewa tare da mu a wannan kafa ta yada labarai ta zamani ma'ana social media inda za ku ga yadda wannan ɗan takara ya gudanar da ralin shi ma'ana zagaye na neman goyon baya a shekara zaɓe na 2023 daga bisani a wuce filin jirgi inda za a ƙaddamar da yakin neman zaɓen shi na gusau kuma wannan zaɓe bai wuce ƙasa da kwana talatin ba ne ba wanda za a kamar yadda hukumar inec ta kasa ta ayyana kuma ku kasance tare da mu insha Allah za ku ga yadda jawabin shi gashi nan dai yana ci gaba da ɗaga ma mutane hannu da nuna goyon baya da kuma jin daɗi kuma gashi nan mutane da yawa game da kuke kallo cincirindom titi ya cika za mu ce tun daga damɓa har zuwa nan wata makaranta ta 'yan mata ta koyon harkar malanta ma'ana fct gusau ga mutane suke ta tururuwa na ɗaga masa hannu da nuna goyon bayansa to alhamdulillah dai gashi nan dai kamar yadda muka faɗa maku insha Allah za ku kasance tare da mu za mu to alhamdulillah dai gashi nan matasa dai hakama daga 'yan makaranta ƙungiyoyi daban-daban wayanda suka nuna goyon bayansu ku ƙara kasancewa tare da mu za ku ga yadda wannan taro ya gudana.

إيه. الله اكبر واتشي Allah ya rusu da na kama ce ba don Allah ba ya fara kai a hankali ko ai son neman ya kare mai dama na sani cewa da zan ban Barcelona! Você sente Barcelona! Está Barcelona! Vai querer Hey, touch the ball! Touch the ball! Why can't you touch the Barcelona? Ecchi! Hannuka, Hannuka, Hannuka, Hannuka. Hannuka, Hannuka, Hannuka, Hannuka, cá, Gustavo. Gustavo trabalha, Gustavo trabalha. Trabalha, trabalha, trabalha. Por essa nada mais. Trabalha, trabalha. Trabalha, trabalha. Trabalha, trabalha.

Quem é vivo que é bom? chegar, desapareceram! Essa semana, se arrumando, cara! Olha aquela chegar, olha aquela chegar! Olha aquela chegar! Pula lá, porque... Janjo, janjo, janjo! Change you, change you, change you. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Kumara Putezo! Kumara Putezo! Çalgı, çalgı, çalgı! Emanet! Emanet, emanet! Çalgı, çalgı! Çalgı, emanet! Kahramanlar! Kahramanlar! Kahramanlar! Kahramanlar! Hoş geldin kahramanlar! Thank you, thank you, thank you.

Aşağı falan dön oraya. Ne var size? Ne var size? Ne var size? Gel git gel git gel git. Aşağı falan söyle ona. Aşağı falan söyle ona. Usta söyle abi. Usta falan söyle ona. Usta abi. Vay kara şıkka. Vay kara şıkka. Vay sangue, sangue, sangue. Vai cara de carro, vai cara de carro. Vai cara de carro. Vai cara de carro, vai cara de carro. Vai cara de carro.

Só para não, não, só para o Só para o وكل شدة زبالة سيرانة كسر شمالة كسر شمالة زبالة دورة كسر شمالة وكل شدة زبالة سيرانة وكل شدة وكل شدة زبالة سيرانة كسر شمالة أي دورة يا بندر دورة سيرانة وكل شدة وكل Ai daura da ka hauna kare mai zata ba ka dauka ba وكان شكاوى وكان شكاوى وكان شكاوى وكان شكاوى What get us your muna godiya ga Allah da ya nuna muna wannan rana ta lahadi 29 ga watan janairun 2023 rana mai cike da ɗimbin tarihi yadda ta shirya masoya maza mata waɗanda suka ɓata lokaci da ayyukansu domin nuna soyayya da goyon baya ga yayanmu ɗan takararmu malam mu da garba bangaje muna godiya ga Allah da wannan kokari da jajircewa da kuka yi ba tare da bata lokaci ba za mu gabatar da mai buɗe taro da addu'a kasancewar lokaci ya tafi ba za mu so mu daɗe ba uwaye mata akwai ayyuka na ce wani gida da girki da sauran ababe taimakon za mu tafi a cikin buɗe taro da addu'a daga baki a karmakan layu malam mutala idan yana kusa sai ya mutar da buɗe taro da addu'a malam mutala ya hawa sama domin buɗe taro da addu'a maza da mata ubangiji Allah ya da kawo su lahiya Allah shi da su kowa gidajen su lahiya nasara da muka zo nema Allah shi ba mu wannan nasara abin da muka wata Allah shi ba mu Allah tabbatar muna Allah shi tabbatar mana mamu da ubangiji zama dan dan mulkin gusau ta daya Allah shi ba mu nasara assalamu alaikum wa alaikum assalam nasara PRB to assalamu alaikum jama'a a takaice da yake ba mu da cikakken lokaci ga ainihin shi mun tara mutane abubuwa da yawa da sauran hidimomi muna ba da haƙuri kuma yan Allah su yanzu za mu yi muƙari. Gusau ɗai! Gusau ta ɗai! ɗai! To Ubangiji Allah ka ba mu nasara. Kamar yadda nake magana na farko zan ɗan takaita in muna albishir samun nagarin shugaba irin mamu da garba bangaje muna ma Allah godiya. jama'a albishirinku albishirinku albishirinku honorable da garba bangaje ya yahe muna albashi ne na shekara hudu ga wa'annan mazaɓai nashi ɗan majalisa ana bashi naira dubu ɗari takwas da hamsin a kowane wata idan kan lissawa shekara hudu miliyan arba'in da Riyad ya ce ba ya san ko kwabo a ba al'umma ta yi ta gusau ta ɗaya mazaɓa biyar. Wani yabar muna godiya Allah ya saka da alheri. Wannan ya nuna mana cewa wannan shugaba ba kuɗin mu yake so ba mu yake so. Muna mashawa wata alheri Ubangiji Allah ka shi nasara. Zai amfani da wannan dama dama eh, gabatar da honorable mamu da garba bangaje don ya ina isar da marawoyi dai ga al'ummar wannan yanki wannan rabin bismillah nasara nasara kusa ta dai kusa ta dai kusa ta dai Allah ka babu nasara to ina amfani da wannan dama da muku godiya tun da safe kuna nan kuri tun da safe kuna dako mu mu zo da muku jawabi Allah ya muku albarka wanda suka yi hakuri suka jira mu da ma kowa da kowa Allah ya muku albarka yadda muka taru gurin nan Allah ya sa kowa koma gida lafiya to makasurin da ya sa na fito takara na fito ne domin in taimaki al'ummata al'ummata suna da karancin ilimi in Allah ya samu ka je majalisa za mu duba harkar ilimi ya kamata a ce gwamnati tana biyan kudin jarabawa ya kamata a ce gwamnati tana biyan kudin neko da wayek ya kamata a ce gwamnati ta biyan kudin scholarship ya kamata a ce gwamnati ta biyan albashi kan kari lokacin da ina manaja a jega mun ba shawara a dinga biyan albashi a 23 ga wata kuma gwamnati ta yadda muka zo kowane wata da zarar 23 ga wata ta yi za mu biya albashin kowa da kowa don haka idan muka je majalisa za mu gabatar da kuduri biyan albashi kankari za mu gabatar da kuduri kan biyan promotion za mu gabatar da kuduri kan biyan lip grant za mu biya za mu gabatar da kuduri saboda al'ummar mu samu sawaba za mu gabatar da kyakkyawar kuduri ga al'ummar mu saboda sa'adin tsaro za mu gabatar da makasudin zuwa na majalisa mu tabbatar da cewa mutanenmu sun samu kasuwancin yi ɗan kasuwa babu kasuwa yanzu za mu yi ƙwari in allah ya yarda idan muka je majalisa mu gabatar da ƙuduri da zai sa a je a samu kuɗi a zuwa tada musaƙa domin mu samu aikin yi bayan haka nan kuma za mu yi ƙoƙari mu tabbatar da cewa insha allahu za mu yi doka jama'a samu ruwan sha mutanen kusan suna fama da matsalar ruwa insha Allah ai ko ka zabe mu ta kare kuma za mu yi kokari mu ga cewa high school acquisition saboda ɗaya mu samu aikin yi insha Allah bayan haka nan za mu zo mu duba cewa jama'a mu sun samu kyakkyawan tsaro saboda gwamnati ta yi wakil kokarinta amma za mu tabbatar da an kare wani kokari insha Allah za mu tabbatar da an samu jari an babata mata ba su da mata insha Allah za mu ga za a yi gwamnati ta taimaka muku insha Allah za mu yi kokari idan muka je majalisa ya ci gaba abin da muke bugun gaba da shi a zamfara shine kasuwanci don haka za mu yi kokari mu yi da hanyoyi mu yi dokoki da bayan haka nan za mu tabbatar da cewa insha Allah insha Allah za mu ga cewa jama'an mu kowa ya kwanta lafiya lau bayan haka za mu ga cewa mun yi doka saboda al'ummar mu san cewa su samu kyakkyawan wakilci kuma muna kira ga al'umma wannan zaɓe na bana zaɓe mai daji za ku yi wakil shinkafa za ku zaɓi brb za ku zaɓi brb idan kuka je ruwa idan aka ba kudi ku ansa amma ku zaɓi cancanta duk wanda ba kudi ku ansa la'ayyar ba sai an ba ku balance don haka muna kai a gare ku ranar zaɓe ku daure ku jajirce ku zaɓi mamuda garba ɗan gaje kun yi alƙawali kun yi alƙawali da ku zaɓi ban gaje kun yi alƙawali ɗan to insha Allah mu kuma za mu tabbatar da mu kyauta muku insha Allah manoma za a taimaka muku taki kuna bugun gaba da noma cewa shi ne muke bugun gaba da shi amma yanzu noma ya gagara don haka za mu zo da hanyoyi da zai sa mutane su koma gona su samu abin kuma sha Allah maganar wahalar ruwan sha in mun je majalisa ta kare insha Allah talauci ya yake insha Allah don za mu je mu gabatar da kudurori yadda za a yi a taimaki al'umma su samu abubuwan yi muna da abubuwan zamu haɗi kuma muna da kadurori masu yawa amma saboda ƙwarar lokaci za mu tsaya nan wurin mu yi godiya Allah saka mu kowa da alheri kowa da ya zo nan Allah mai kowa gida lafiya PRB PRP PRP gusa ta dai gusa ta dai gusa ta dai dai Allah ka babu nasara Amin! Allah ya bada kuwa gida lahiya mun gore mun gore mun gore wanda za ta wakilce ta tun da an gai za a yi wa za ta wakilce ta hajara ina hajara samu na jawabin godiya in jawabin godiya a kadi to ina ina hajara wai sai kullahi ina hajara ina hajara hajara hajara ita ce za a kira ina hajara kira kira ga ta ita ce za a kira ita ce za a kira ita za a kira kira hajara a kashe halo halo halo DRB e nasara DRB e nasara DRB e assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wa alaikum assalam wa rahmatullahi ya ku jama'an musulmi yan uwanmu mu maza da mata muna godiya daga gare ku wannan taro da Allah ya gwada muna muna ta za mu yi yi yanzu lokaci ya yi mata ya kuya mata yan uwana ina roƙon ku arziki ku zaɓi jama'iyyar PRP nasara alheri nasara ina roƙon ku don Allah don annabi komi aka baku ku karba karɓa amma ku zaɓi jama'iyyar PRP nasara wassalam to a bisa ga wanga dan takara da ya hito mana dan uwan jihar Gusau Malam Mahmuda Garba ya taho mana da wata siyasa ga dadda wadda mun ka gada ga uwayenmu kuma mai albarka jama'a kun san jam'iyyar dattawa kun san jam'iyyar dattawa jam'iyyar malam aminu kano allah ya mashi rahama jama'a matasa wanda bai san brp ba yau ya ga brp mai dan makulli sannan kuma mai horar da alhairi malam aminu kano shi adda wagga siyasa sunan siyasar shi ta musulunci waya amuru bil ma'ruf amuru bil ma'ruf san mu mata da maza Allah ya yi muna tsari ya shirya da mu ya taimake mu ga wanga siyasa ubangijin rahama Allah ka ba mamuda wanga mulki na jihar Gusau ta dai Allah ya bashi ikon cika alƙawari PRP arfi nasara nasara Allahumma hadana fi man hadaita wa ubangiji Allah ka taimake mu ka taimaki kullum kullum la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim inna ya amuru bil ma'ruf ubangiji Allah ka sa mu dace Allah ka yi muna tsari Allah ka shirye muna da matasan mu da Allah ya baka ikon rika alƙawali Allah ya taimake ka ina nan ce alheri hira da kwaɗi hadiza fi arfi hadiza fi arfi fi arfi nasara nasara nasara fi arfi nasara fi arfi sunana honorable aqib shehu dan iya dan iya gusau ciyaman na volunteer dauda volunteer organization na zo na wurin don in miƙa godiya ta kuma in nuna goyon bayana ga jama'a wayanda sun san kansu masu kishin kansu wayanda suka ɗan takara ba jam'iyya ba ina miƙa godiya gare su Allah saka masu da alheri Allah ba mu nasara Allah ya albarkaci wannan tafiya muna goyon bayan dauda muna goyon bayan dauda kuma muna goyon bayan mamu da bangaje ta gusau ta ɗaya Allah ya ba shi nasara yanzu kowa gari eh, kai ya waye wake da shinkawa muke yi ɗan jam'iyya muke bi ɗan takara muke ba jam'iyya ba ba haka ina kira daga kowace jam'iyya kake ka tsaya ka kantar da hankalinka ka zaɓi ɗan takara ba jam'iyya ba komi an ka baka ka tsaya ka yi adalci ka zaɓa ba idan an ka haɗa kare da kai an ka zaɓi ɗan takara mugu ka sani da yana Allah zai tambaye ka ka sani Allah zai tambaye ka ka sani Allah zai tambaye ka kowa ya tsaya adalci Allah ba mu yan takara da gari Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum كريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما أمرتنا بصلاة عليه سبحان آل مسرور الحفيظ سبحان رب العزة أما يصفون سبحان رب العيش العظيم سبحان الذي هو الأول والآخر سبحان الملك والملكوت سبحان الكريم الأكرم سبحان subhana man sama nafsahu qabla an yusamma subhana aliyul a'la subhana malikil mannan subhana rahmanir rahim subhana ghafar dhunubi subhana man nazzala ashiya subhana allahil azim subhana allah wa bihamdillahi wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyul azim ya allah ka sa mu cika da imani ya allah ka ba honorable mahmud garba bangaje nasarar wannan zabe mai zuwa wannan da zabe da za a yi allah ka sa a yi shi lafiya a kare lafiya la ilaha illallah al malikul haqqul mubin